أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه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 wa badu ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ashirin da biyar ga watan sha'aban shine wata na takwas a cikin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da hudu da talatin da shida yayin da ya daidai da sha biyu ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha biyar kamar yadda bayani ya gabata cewa munasabar wannan aure dan uwa ne daga cikin yan uwa Allah ya azurta shi da karuwa ta aure malam alfa muna roƙon Allah ta'ala wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya sa a ci gara da aka yi Allah kuma ya ba su zuri'a tayyiba sannan Allah kuma ya ci gaba da azarta shi da hanyoyi na halal wanda zai ci gaba da a akan matar wanda ba su da shi kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ba su wanda kuma suke da shi ake fuskantar wasu matsaloli muna roƙon Allah ta'ala ya kawar da matsalolin domin a samu a ci gaba da zama ba tare da ainihin wato matsala ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne mutum ɗaya ɗaya da Allah maɗaukacin sarki ya turo doron duniyan nan kuma a matsayin sana annabin ƙarshe da babu wani annabi da zai ƙara zuwa bayan shi wannan ya sa ɓangarori na kalmar shahada ta kunshi jimloli ne guda biyu shine la ilaha illallahu muhammadun rasulullah daga la ilaha illallah sai kuma muhammadun rasulullah wa'annan kalmomi na la ilaha illallah muhammadun rasulullah da yawa daga cikin kafirin ƙunshawa sun yadda su furta wannan kalmar saboda sun san abin da kalmar ta ƙunsa amma da yawa daga cikin wanda suke nasaba kansu zuwa ga musulunci yanzu suna faɗar kalman amma ba su san kalman mai ta ƙunsa ba wannan yasa za ka ga mutum yana la ilaha illallah kuma furɗe ɗan mushriki ne saboda yana faɗar kalman amma bai san me yake faɗa ba to da haka kalma ta la ilaha illallah malamai suka ce wannan la din la ce lan jinsi ita kuma malamai na lugha idan suka ce lan nafiya lil jinsi ta kore kowane irin jinsi a duniya kamar yadda Allah ya ce la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wannan la khaira din lati nafiya lil ta kore cewa gabaki daya duk mitin din da mutane ke zauna su a duniya babu alheri in dai ba mitin din da aka zauna dan abu guda ukun nan ba illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa yace al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat sai yace la zulma al yawma la zulma al yawma dinnan da ya faɗa zalunci karami ko babba babu yadda za a yi Allah ya yi shi dan ya ce inna allaha la yuzlimu mithqala zarra Allah ba zai zalunci ga kwatankwace kwaye zarra to idan ka ce la wannan ladin nafiya ce liljinsu ta kora kowane irin jinsin abun bauta a duniya sawa'un annabi ne mala'ika ne kowaye matuƙar halitta ne shi to ta kore shi a matsayin bauta shi yasa a wajen lirabi suke cewa ladin nafiya ce liljinsi ilaha mabniyun ne fi mahallin nasmin ismu lan nafiya liljinsi idan aka samu lan nafiya liljinsi aka samu sunan lan nafiya liljinsi yanzu ana buƙatar khabar ɗinta da haka suka ce la ilaha illa din adatul in ne mulgatin la amala lahu saboda nafi ya gabace shi da haka sai zamanto la ilaha illallahu badal ne min khabarin mahazufin taqdiruhu la ilaha haqqun illallahu babu wani abun bauta na gaskiya a duniya in ba Allah subhanahu wata'ala ba daga lokacin da ka faɗe ta duk wani wanda aka bauta ma in ba Allah ba ne to ba bauta ta gaskiya aka yi masa ba kuma an ɗora bauta inda bai kamata a ɗora bautar ba kuma an bauta mu wanda bai kamata a bauta masa ba wannan yasa Allah ta'ala ya faɗi cewa ma kana li bashar bai yi wa ga wani mutum kowaye shi an yi utiyahu Allahu al-kitabu wal hukuma wannan huwa saboda Allah ya bashi hukunci ya bashi annabta ثم mai للناس كونوا عبادا لي من دون الله sannan ya zo ya ce wa mutane ku kyale ni ku kyale Allah ku bauta min Allah ya ce walakin kunu rabbaniyina sai dai ce ku zama rabbaniyina saboda bima kuntum tuallimul kitaba saboda abinda kuke koya na littafi wa bima kuntum tadrusun da kuma abinda kuke karantarwa shi yasa malamai suka ce abdullahi dan ya yace su malamai na Allah suna farawa mutane da karatu na ƙasa ne kafin a tafi sama sannan yana karatu yana kokarin ya ƙara karatu dan haka sai Allah yace wala ya amurukum babu yadda za a yi Allah ya umarce ku an tattakhidul mala'ikata ku riƙi mala'iku wan nabiyina da annabawa a maimakon Allah subhanahu wata'ala shi yasa sai ya ce a ya kun bil kufri yanzu Allah zai umarce ku ya ce ku yi kafirci ba da idan antum na bayan da kuna musulmi babu yadda za a yi Allah subhanahu wata'ala ya haka kamar yadda ya ce wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana in suka aikata wata gingime mai tabargaza sai su ce ai wannan tabargazar da muka yi mun samu iyayenmu a kai suna yi kuma wallahu amarna biha Allah ne ma ya umarni ya ce mu Allah sai ce kul ka ce musu inna Allah la ya'muru bil babu yadda za a yi Allah ya umarni ya ce ai abu mara kyau ataquluna ala Allah ma la ta'lamu qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wa da'uhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'udu saboda fariqan fil jannati wa fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala wasu bangare suna kai shirya wasu bangaren kuma dama ya cancanta idan an je lahira dole sai sun shiga wuta in ji Allah subhanahu wa ta'ala to wannan bangare na kalmar shahada na la ilaha illallah kenan shi yasa Allah ya faɗa ya ce zalika bi anna Allah huwa al Allah shine tilo abun bauta kwaya daya wa anna ma yad'una min dunihi wanda ake bauta ma kuma bayan Allah huwal batil shine ainihin wato banna mun waye gari mun samu kanmu cikin wani yanayi a yanzu da tun ana taba mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zage su a ci mutuncin su kaji wani ya fito ya ce nafsan Mandela da ya mutu to wannan nafsan Mandela ma ya fi sayyidi Abubakar kaji wani ya fito ya ce wato sharon wannan arnin na isra'ila idan yana da kare karen sharon ya fi abubakar da umar wannan bid'ar akwai ta ta zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan ta tsallaka ta wuce aka dawo ana kai farmaki kan allantakar subhanahu wata'ala kan allantakar ubangiji ake kai farmaki a nan gurin akwai waƙoƙi za su kai kusan guda goma sha takwas da aka yi dacin ana waƙoƙi ana cewa ana yaban annabi annabin aka ɗauki matsayin da ba nashi ba aka bashi in kai magana a ce maka maƙiyin annabi to asali dama ba annabin ba ne target akwai mutanen da ake da target a kansu yanzu wannan da ya zo yi wannan wakar ba sai na kira sunansa ba amma a ciki akwai wanda yake cewa waye ba kai ba mijin juwaira sai iyakar masu gudu wanda ka danne ya danne wanda ka raya ya rayu ba a yi maka gaggawa mahamudu dole a duka ma waye yake rayawa amma ya ce manzan Allah wanda ka raya ya rayu wanda ka danne ya danne ba a yi maka gaggawa mahamudu dole a duka ma banda guluwi wuce gona da iri da aka yi to sai ga wasu waƙoƙi suna fita yanzu a cikin irin wa'annan waƙoƙin sai ka ji ana waka amshin wakar ne shehu kauna na tafin hannunka kwanaki na san wakar shehu baka haifa ba haihuwa ka karya ne ta zazzagaya da yawan ku kun ji wannan wakar Allahu la ilaha illa huwa aka ce ba kowa ba ne shehu ne aiko annabawa shehu ne lam yalid wa lam yulad shehu ne dama amshin waka kenan shehu baka haifa ba haihuwa ka ƙarya ne lam yalid wa lam yulad shehu duka da shi ne amma abin da yake ba mu mamaki kun ga bala'in da aka fito ai na faɗa kwanaki a nan gurin nazo da na zo nan gurin na lura mutanen unguwan nan hatta lokacin su zo masallaci da wuri ba su da shi na yi sallar juma'a a nan gurin har aka ta da sallar juma'a masallaci bai cika ba ana can an tafi harkar neman duniya a cikin kwana bakwai mutum ba shi da kwana ɗaya da zai zo ya ɗan yi squeezing ɗin wasu abubuwa ko baka isa ka samu duniyar yadda kake so ba yadda Allah yake so ka same ta haka za ka samu to idan mutane ana kai farmaki kan allantakar ubangiji ba wani mai yin wani abu to billahi allazi la ilaha illa huwa ku je ku rubuta ku aji ko ban da rai sai kun faɗa kun ga bala'in da aka ceto to wallahi tallahi sai an fita daga wanda yafi wannan an faɗa an fita daga irin wannan an faɗa wanda yafi wannan a ƙasar nan ne yanzu ake yin waƙoƙi amshin waƙar shine an kinya su uban Allah a da ko yahudu da nasara ba su da ita in ya su ubanwa, uban Allah yahudawa da kiristoci cewa suka yi Allah subhanahu wa ta'ala yana da ɗa amma wannan maganar da suka faɗa Allah ya ce ta takadis samawati ya na minu sama takan kusa ta tsatsage watan shak'ul ardu ƙasa ta daddare wata khirrul jibalu duwatsun su faffaɗo hadda an da aulin rahamani walada saboda an ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da ɗa Allah ya ce wa ma yan an lirrahmani an da walada in kullum man fis samawati wal ardi illa atir duk wanda ke sama da ƙasa idan an tsaye da alkiyama zai zo gaban Allah ya tsaya yana matsayin bawa ne ba yana matsayin abokin Allah ko Allah ko kanin Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan yana daga cikin waƙoƙi da suke ainihin wato zazzagayawa a yanzu a wannan zamanin da muke ainihin wato ciki da haka zan kunna ɗaya daga cikinsu suna da yawa ina jin wasu ba sa jin abin da ake faɗa wai wasu sun ce Allah ba shi da uba to bai da uba to shi shege ne da haka yana da uba ne uba ne ne inyasi da haka shehu ibrahim inyasi ya ma wuce matsayin Allah ma shi uban Allah ne kuma irin wayannan wakokin suna zagayawa mutane kowa ba ruwan shi kuma kuna tsammanin Allah ya kyale ku ku zauna lafiya wallahi ku daina wudar kanku kuma ina rantsi muku da Allah in dai wannan abin ya ci gaba billahi allazi la ilaha illa huwa babu zai shugabanci kasan nan ba ko sahabi ne bai sai zauna da kasan nan lafiya ba aqidar da yahudu da nasara ba su da ita amma gashi ana waƙoƙi yanda tana yaduwa amma tunda ba abincin mutane aka taba ba ba abu bane da yake da alaka da arziki kowa wani ma yanzu in ba yanzu da nake magana ba bai san da irin wa'annan waƙoƙin ba domin kuma muna da irin irin wa'annan sun kai guda goma sha takwas da aka yi a munasabobi daban-daban ana yi to irin wannan ta kai ga har yanzu akwai wanda abin da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma ba su sani ba saboda su abin da ya dame su a rayuwa harkar abinci kawai ya dame su harkar abinci kawai ya dame su to wannan yana daga ciki annabi musa ya je garin madiyana mistar yana dawowa akan hanya allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye shi ya ce masa wa matilka hal taka hadithu musa ijra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala nari falamma ataha nudiya ya musa lokacin da annabi musa ya zo Allah ya ce masa wa ana duka ni na zaɓe ka fasta fastami ilimayuwa ka saurari abin da zan maka wahayi Allah ya ce masa inna ni an Allah wanda yake magana da kai shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce masa la ilaha illa ana babu wani abun bautawa da gaskiya in ba ni ba Na ka fa'abudu ni ka bauta mu sannan wa aqimus salata li zikri ka tsaida sallah dan tunawa da ni In na Sa'a inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tasa Allah ya ce masa alkiyama za ta zo kowa sai na saka masa da abin jiki. a nan garin akwai malami daga cikin malamai da ya taba faɗa akwai kaset ɗin na rediyo ya ce annabi musa ya je miƙati yana so ya ga allah wane shi ya ga allah inda baya baya baya wai ganin Allah da magana da Allah baya hannun kowa yana hannun shehu Ibrahim kuma ya ce duk ɗan ɗariƙa kada wanda ya kuskura ya sa ran shiga aljanna su sun yi ibada ta yi oba yanzu ba shi ma suke bin Allah me za su yi da aljanna sai ka ce wasu laiburori a nan garin a nan ungo shanu malamin ya zauna a nan garin ake wannan to farmaki kan allantakar ubangiji ana nan ana yi kamar yadda kuka ji wannan waƙar baba uban Allah in yasi ɗaya ne daga cikin waƙoƙin da aka yi wanda sun fi guda goma sha takwas kuma wanda suke wannan waƙoƙin suna nan suna zazzagayawa suna yawo ana ci gaba da ganinsu kuma suna harkokinsu babu wani abu da yake faruwa wannan yana nan samari kuma ana kukunna waƙoƙin a gurare da dama ana siya ana ci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisul qudsi yace shatama nubnu adam yace Allah subhanahu wa ta'ala ce dan adam yana zagina yace wa ma yambagi lahu an yashtumani kuma bai dace dan adam ya zagi Allah ba yace wa kazzaba nubnu adam dan adam yana karyata ni kuma bai dace a ce dan adam ya karyata Allah subhanahu wa ta'ala ba sai manzon Allah yake cewa abinda Allah yake nufi fa amma shatmuhu iyaya maganar da ɗan adam yake yi ya faɗa a matsayin zagin Allah subhanahu wa ta'ala maganar da ake jingina masa a ce Allah yana da ɗa yana da mata ya ce yaya za a yi a ce ina da mata ina ya za a ce ina da ɗa walam attakhid waladan walam takul lahu sahiba wa ana wa ana wahid samad al-ahad nace ni ne makadaici daya ɗayan da ba abun bauta da gaskiya sai shi kowa idan yana da bukata shi yake din fara idan an ce Allah maɗaukakin sarki yana da ɗa zage shi ne ya kuma cewa akwai uban Allah bayan shi ya ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan bai haifi kuwa ba kuma shi ba wanda ya haife shi kuma ba wani wanda zaka ce wai sa'an Allah ne to ballantana ma har a zo a samu uban Allah a cikin wannan al'ummar ake wannan to wannan janibin daban da akwai wata ƙa'ida idan al'ummar musulmi suna so duk bala'insu da matsalarsu Allah ya tare musu to su tashi su kuma abin da ya damu da addinin Allah ita ce damuwarsu ita kuma ta su damuwar sai Allah ya ɗauke musu amma muddin aka ci gaba da zama haka to shikenan za a fita daga wata rigimar kuma a shiga a shiga wata rigimar a fita daga wata rigimar a shiga wata rigimar wannan shine ɓangare na la ilaha illallah babu wani abin bauta da gaskiya in ba Allah subhanahu wata'ala ba duk wanda aka bauta ma ba Allah ba to ba bauta ba ce ta gaskiya shi yasa wayannan mutanen da suka zo sai suka gina soyayyar malamansu a zukatan ɗaliban sama da soyayyar Allah da manzon Allah in ka cire ɗaliban da ba sunna ba ce ta karanta dukkan raguwar ɗaliban sun fi ganin girman malaman su sama da girman Allah da annabi Allah madaukakin sarki ya faɗi abubuwa da a cikin suratul baqara yace inna fi khalqis samawati wal ardi lallai a cikin yadda Allah ya halicci sammai da kasai wa ikhtilafil layli wan da yadda dare da rana suke sassabawa halittar sama da ƙasa ɗaya ne daga cikin manya-manyan ayoyi da Allah yake nuna ma ɗan adam don a yadda akwai shi a bauta masa bauta da ta dace da shi saboda duk wani injiniya da zai maka gini to yana buƙatar sai ya kafa fila da dirkar da zai rike masa ginin yanzu wannan masallacin ba zai iya zama ba shi kaɗai in aka cire wannan ginshiƙan, aka cire wannan bangon da wannan da wannan aka ce ana so rufin nan ya zauna shi kaɗai ba zai yi ba amma Allah madaukakin sarki saboda shi al'azizu ne ya yi sammai guda bakwai wata saman wata ba tare da ya kafa dirkar da za ta rike saman ba saman ma Allah subhanahu wata'ala shi yake rike da ita shi yasa yake inna fi khalqis samawati wal ardi shi yasa da dan adam yake ganin an halicce shi sai Allah yake to la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi halitta sama da ƙasa a gurin Allah ya fi girma fiye da halitta ɗan adam sai yace inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari da yadda dare da wuni suke sassabawa jiya muna alhamis yau muna wa juma'a gobe muna asabar idan wannan juma'a ta tafi ba za ta ƙara zuwa ba wata sabuwa ce za ta dawo Allah sai ya ce to inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari Walfurkin latita lati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa da kwale-kwale da mutane ke hawa a cikin teku idan ka je Legas da wasu gurare inda suke da ruwa akwai jirgin da zaka gani kwale-kwale ya yi girman unguwan nan ga gidaje da komai da komai mutum ne a ciki ana rayuwa wani ya mamanta cewa a ruwa kuma jirgin haka zai tashi ya hau ruwa ya tafi kuma bai nitse ba amma da za ka je ka saki wannan wayar a ruwan kuma sai wayar ta nitse waye ya rike wancan ya rike wannan Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yace wal fulkin lati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa wama anzala Allahu as sama'i min ma'in da abinda Allah yake saukarwa mutane na ruwa daga sama ka taba ganin an rasa ruwa a jiha an ci aje wajen kwamishinan ruwa ce to kai ba ta baci ba ruwa da haka muna roƙonka yadda za a yi tunda kai ne kwamishinan ruwa kai ruwa me dai ce ya kuma ba ku da hankali shi yasa Allah ya ce kul ara'aytum in asbaha ma'ukum gawran in aka waye gari rijiyoyin garin nan Allah ya kafar da su wannan riba kadunan ta kaji Allah yake ce faman ya atikum bima'in mai waye sai zai fi da wannan ruwan babu وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها الله يرايد قصها باين قصد تاموت وبث فيها من كل دابة da abin da Allah ya yada na kowane abu mai tafiya a doron ƙasa sannan wata sirifin riyahi da kuma yadda Allah yake sarrafa iska yanzu wannan iskar da za a ce an ba kamfanin MTN dama yau zuwa gobe su sata a su kulle sai wanda ya rijista sannan zai shaƙe iska in ba baka rijista da su ba ka yi ba shaƙar iska da daga yanzu zuwa gobe Allah kaɗai sun gawakin mutum miliyan nawa za a duniya amma Allah sai bai bar sarrafa iska a hannun kuwa ba sai batta a hannun shi yake wa tasrifin riyahi was sahabi ga kuma girgiji yanzu wannan ruwan da ake aurowa daga sama da irin in za a yi ruwa ana auro shi ne daga sama kamar yadda yake auno drop in za ka tuntsarar da ruwa a daren ai turo shi kawai za ka yi to da haka ake an kai ruwa daga sama da duk gine-ginen da kowa ya tashi aiki amma Allah sai ya sa girgiji sai ya zama kamar shine rariyar da idan an zubo ruwan yake sa ruwan yana sauka daidai da yadda ba zai dinga cutar da mutane ba Allah madaukakin sarki sai ya ce amma la ayatin li qaumin yaqilun akwai abun lura cikin wannan aikin da Allah yake amma ba ga kowa ba ga mutumin da yake da hankali Tona daga cikin matsalar da bid'a take da shi shine zaka iya ganin mutum kaman yana da wayo kuma wawa ne ki mi bai da hankali wallahi shi yasa sai ka ga mutum ya ɗauki shekaru yana karatun luga yana karatun fiqh ya daɗe yana karatun fiqh yana karatun luga amma wallahi saboda bid'a ta zo ta mai kakatutu sai Allah ya cire hasken ilimin da albarka ilimin yaron da ya fara karatu shekara hudu biyar bakwai sai kaga idan matsala ta ilimi ta taso ba zai iya tattaunawa da shi ba saboda in za a yi jayayya sai dai a kawo qur'ani a kawo hadisi shi kuma bai san qur'ani da hadisi ba daga fiqhu sai luga ya sani shikenan da haka sai Allah ya zare ma karatun albarka shine abin da ke faruwa sai ce amma fa duk da wannan aikin da Allah ya faɗa yayi akwai wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andada wanda suka ɗauki wasu kishiyoyi suka riƙi koma bayan Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna son su daidai da yadda masu imani suke son Allah yadda kake son Allah kake ƙaunar Allah to kishiyoyin kuma haka suke son su suke ƙaunar su shi yasa Allah sai ce wallazina amanu ashaddu hubban lillahi in dai akwai imani na gaskiya to kafa san Allah sama da kowa a duniya shi yasa manzon Allah yake salasatun man kunna fihi wajada halawatul iman abubuwa guda uku duk wanda ya kasance a cikin su ya samu imani mai zaki na farko yace an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma duk wanda ya fi son Allah da annabi sama da su akan komai a duniya to wannan ya samu imani mai zaki inji manzon Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna son su daidai da yadda masu imani suke san Allah sai Allah madaukakin sarki yace walau yara ladina zalamu iz yarawul azab iz azaba wanda suke wannan zaluncin a lokacin da za su ga bala'i a lahira duk wata dangantaka ta yanki to a lokacin za a dawo ana nan tsarin bayan waɗannan waƙoƙin sun ci gaba da bibiyo baya ana yi lokaci bayan lokaci wannan maulidin da aka zo aka kirkira da sunan son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kowa ya san yadda ake maulidi ba a yin tildan a da ba a kwana amma yanzu tildan ake kwana ake in ka kewaya inda ake yi za ka dinga ganin yan mata da samari lungu-lungu kowa ya makalli da tasa budurwa tun ana maulidin annabi aka zo aka dena kai ma in ka ga dama sai ka hada sai ka ce maulidinka ko ba wanda ya siya hana ka ce maulidin ka ake ko ba wanda ya siya hana da maulidin da ake yi a gurin maulidi a karanta ishiriniya a karanta alburda a karanta ɗanɗarani a karanta badamasi wani gurin kuma sai karatun ƙur'ani a waje amma yanzu ba haka ake maulidi ba shi yasa ɓangare na biyu na kalmar shahada shine muhammadun rasulullah annabi muhammad manzon allah ne sallallahu alaihi wasallama da haka allah ya buga wannan takin a ƙur'ani ya ce muhammadun rasulullah da haka muhammad mubtada ne rasulu khabar ne lafzul jalala wa huwa mudafin allah mudafin ilayhi annabi muhammad manzon allah ne ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka aminta ko baka aminta ba ko ka ba ko baka ba ko ka gamsu ko baka gamsu ba annabi muhammad manzon allah ne to a cikin wannan kalma ta Muhammadu rasulullah annabi muhammad manzan allah ne na farko sunansa muhammad wanda ismu maf'ul ne daga hammada yuhammid muhammad muhammad mazaninsa shine ta'amil idan ko an ce muhammad shine mutumin da ya tara dukkan wata sifa ta alheri da yabo shine muhammad shi yasa hassan bin sabit yake cewa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fa zal arshi mahmudun wa hadha muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda shine ainihin wato muhammad wanda ya tara dukkan wata sifa ta yau, shi yasa hatta kira da ake ma ba a yi ma irin wannan kiran a qur'ani Allah da ce ya Ibrahim, kadi saddattar ru'ya, ya Adamu, ya wani, amma annabi ba a taɓa kiran shi ba da yawa ne ya muhammad ko a wancan zamanin in ka ji wani ya zo ya ce ya muhammad ɗayan biyu ko dai balarabe daga ƙauye wanda bai san addini ba bako ko kuma in ɗan gari ne to arne ne ba musulmi ba ne amma ɗan gari wanda yake zuwa ya saurari karatu babu wanda yake zuwa ya ce ma annabi ya muhammad amma waƙoƙi ba suna zazzagawa ba wani an mai da annabin ba kuna ji ba ji abin da ake faɗa annabi ya zama sai ka ce wata harka ta Hollywood wani ɗan renin wayo kawai sai ce wai yanzu annabi ya zo suka ɗibi shinkafa da wake yanzu ma ya sha kwana saboda an rena mutane wayo yanzu kwanan nan wata bidiyon wata mata ana nan ana yawo da shi wai sun haɗu da annabi har ya faɗa mata wasu abubuwa saboda tsabar an rena an rena annabin annabin bai da mutunci shikenan kawai kowa ma sai ke haɗu da annabi ya haɗu da kakan shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa ya ce masa kaza ya ce masa kaza ya ce masa kaza ya ce masa kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙur'ani duk inda Allah ya kawo sunansa guda huɗu a siga ta labari yake kawo shi ba a siga ta daki akwai a suratu ali imrana wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul سورة الأعذاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سورة محمد الذين كفروا وصد عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم سي محمد رسول الله شيسا da Allah ya tashi in zai yi magana a suratul azab sai ce wa iz akhadallahu wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum sai ce wa minka shi annabin da ake magana sai aka saka sunan ba a faɗa ba sai aka ce wa min nuhi wa ibrahima wa musa wa isa su sai aka faɗi sunan saboda girmama shi yasa Allah in ya tafi sai dai amfani da damirul kitab yace tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hadha fasbir innal aqibata Allah zai ce inna fatahna laka kaga fatahna laka waye wannan kafin din liyaghfira laka Allahu laka wa kenan ma taqaddama min zambika wa kenan wa ma ta'akkara wa yutimmu ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وللآخر ولسوف يؤتيك ربك alam yajidka yatiman wa wajadaka mai wajadaka ailan fa amma yatima fala alam nashraha laka sadaraka wa wada'ana anka wuzraka alladhi anqada zaharaka haka Allah yake wa annabi magana sai sa kai suna sai a dinga amfani da damir kita amma wani mara kunya kawai sai zai dinka ganga yana ya Muhammadu kuma kai magana ya ce maka makin annabi ba ka san annabi ba ka san mutuncin annabin ba Allah madaukakin sarki cewa yi fa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi magana ma idan an zo za a yi gaban manzon Allah Allah ya ce kada ku daga murya ku sama da murya annabi sannan wala tajharu lahu bil qawli ka jahadi ba'dukum li ba'din an ta'abata a'malukum wa antum la tashurun kada sashen ku idan ga kiran sashi idan ga kiran annabi kamar da sashi ke kiran sashi Allah ya ce sai in ruguza aikin ku ko ba ku sani ba sai ya faɗa ya ce innal ladhina yaqudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim wanda suke tausasa muryarsu in za su yi magana gaban manzan Allah Allah ya ce su sune wanda Allah ya jarrabu zukatansu akwai tsoron Allah a ciki na Umar Allah ya ƙara masa yadda yana zaune a masallacin manzan Allah a Madina sai ga wasu mutane sun koma can suna ta sai ya tura yan hizba ya ce fito da su aka taho da su ya kalle su ya gabe san su bai ce musu amma ku baki ne suka ce ya ce wala kun sa'a ya ce wallahi da ɗan gari ne ku sai na ba ku kashi ya ce ba ku je Allah ya faɗa ba ya ce innan ladina yuna innan innan ladina yaqudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladina imtahana Allah qulubahum ya ce na daga cikin girmama annabi hayyan wa mayyita ko gaban shi aka zo bai dare ka a daga murya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan a cikin rasulullahi ba a samun ar-rasul sai an samu abu hudu dole a samu mursil wanda ya aiko wa yake aikowa Allah subhanahu wata'ala shi yasa sai ce ya in na inna arsalnaka ya kai wannan annabin mu ne maka aiko ka sannan a cikin kalmar annabi daga abu biyu ne imma minan naba'i shine labari ko minan nabuwati shine al-makanul murtaji babu wani mutum a cikin mutane da Allah yake zaba a turu mala'ika a faɗa mai sako ya faɗa mutane sai annabi sannan kuma babu wani mutum da Allah ya ƙare masa matsayi ƙololuwar daraja ta ƙarshe irin annabi idan aka ce kai annabi ne to Allah ya riga ya ƙare maka matsayi shi yasa sai ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka mu ne muka aiko ka ka ko san Allah ya yi aiki da kansa ko ka san aike ko yi aiki to dole a samu al wanda ya yi aikin sannan a samu almursalu wanda aka aiko wanda kuma shine ar-rasulu din wanda Allah ya kira shi da ya ayyuhar rasulu guri bi a Qur'ani yace ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika sannan dole a samu ar-risala sakon da aka turo dan sakon da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya turo shi da alkitabu was sunna ya turo shi da qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa Imam Shafi ya ce duk inda ka ga a ƙur'ani dai akan munasabar magana annabi ne an haɗa alkitabu da kuma alhikimatu to alkitabu ɗin alƙur'ani alhikimatu kuma Shi ne bayani akan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce da yawa daga cikin mutane gurin fassara suna yin kuskure da Allah ya ce Bilbayyana ta was zubur wa ile ka zikira. mun saukar maka da zikir wasu sai su fassara zikir na farko shine qur'ani to zikir na farko da Allah ya ce wa ile ka zikira mun saukar maka da zikir ba ba ne. mun saukar maka da zikiri ita ke sunna litubayyana lin-nasi dan kawa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu shine alqur'ani da haka da ƙur'ani da bayanin qur'anin duka wahayi ne daga gurin Allah da haka cewa inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizuna qur'ani ya shiga ciki bayanin da annabi akan qur'ani ya shiga ciki shi yasa duk wani mutum da ya miƙe yima annabi ƙarya a duniya kowaye shi wallahi an san shi an san kuma ƙaryar da ya annabi shi yasa in dai kai kana nan kana barci ba ka da lokacin da zaka kara addini to Allah kuma ba zai bar addinin shi ta haka ba akwai wanda sai ya horar da su sun yi shi yasa zaka ga maganar annabi Allah ya bashi kariya ta bangare uku ta bangaren matan shi Allah ya ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan idan manzan Allah ya rasu wani bai isi a auri matan shi ba wannan kariya ne Kai in ka mutu in ba kai saka ce wani ba zai auri matan ka ba man anta waye kai sannan Allah ya ba jikin annaba kariya cewa zai isar da sakon Allah babu wanda ya sai kashe shi shi yasa sanda aka saukar da ayin ya har rasul ballig ma yace kowa ya tafi sannan Allah ya ba maganganun manzan Allah kariya idan ka ji ana haddasana wani akhbarani wani anba'ani wani za a ji a faɗa annabi ya ce amma magana ta yanzu an tashi za ka yi kaito sai ka ce to malam isa ya faɗa sannan malam nuna, sannan dan uwa ya faɗa sannan take kewaya sannan a zo kaina ba ta buƙatar wannan amma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana buƙatar wannan dan a tsare addini to risalar da annabi ya zo da ita ita ce alkitabu was sunna kuma ita ya kira duniya akai kuma muna kan wannan kuma akan shi muke kiran duniya akan alkitabu dawa da sunna malamin alir ya wata magana da yace wala da lahu bai halatta ga shuwa ba an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama sai yace wa yas'al ulama ya tambayewa amma wa ya jiya? bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam haka malam ya ala'i ya faɗa wannan karatun akwai shi a gidan kowa tun kafin zuwan izala amma kana faɗa mutum Allah ya ce annabi ya ce sai ya shiru sai to to ita dai izalar nan dai da wayan mu ta zo gabaki ɗaya ba ce wuce shekara talatin ba to yin izalar da wayan ka ta zo qur'anin da aka ja da hadisi shi ma da wayan ka aka saukar da shi da wayan ka aka saukar da shi da haka Allah ta'ala yake ce ma annabi inna na ilaykal kitaba bil haqqi kuma bainan nas bima araka Allah mun saukar maka littafi dan ka hukunci tsakanin mutane da gaskiya saboda abin da Allah ya nuna maka da haka shafi idin ya yace ma ta kunshi duk abin da Allah ya saukarwa annabi Allah ce wala taqul lil khasima wayannan abubuwan guda biyu sune Allah ya wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi da haka in kun ji wani ya fassara wa anzalna ilayka zikira man saukar maka da qur'ani ku gyara ku ce ala gafarta malam nan Allah ya saukar ma da annabi sunna ne litubayyana lin-nas dan yawa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu shine alqur'ani dan akwai qur'ani akwai kuma bayanin qur'ani da haka yace wa annabi la tuharrik bihi lisanaka lita'adala bi inna alaina jam'ahu fa idza qara'nahu fattabi me kun ga tilawa kenan summa inna alaina sannan za mu zo mu maka bayanin da tilawar ta kunsa da haka kenan da tilawar da kuma bayanin tilawar duka daga gurin wa take daga gurin Allah shine wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da sunna dan kai wa mutane bayanin abinda aka saukar musu shine ainihin wato alqur'ani sannan kuma dole a samu wato al-mursal ilaihim wajen wa aka tura shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tura shi zuwa ga mutanen duniya da kuma aljanin duniya fadin Allah cewa wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi wannan itlaqal juz'i ne ma iradatul kulli kamar yadda malaman balaga suke cewa a faɗi wani bangare kuma ana nufin duka da aka ce mutanen duniya ga baki ɗaya ba mutanen duniya kaɗai ba hadda aljanun duniya Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira su zuwa ga ainihin wato Allah subhanahu wata'ala annabin da da Allah ya turo shi ba wai abubuwan da suke furici ba hatta abubuwa jimadatu wanda ba sa furici sai da suka ba da shaida akan cewa wannan annabi ne na Allah wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani balaraban kauye da ya gan shi sai ya ce kai ba zan kira ka zuwa ga abin da yake shine mafi alheri ba sai ya ce wa manzan Allah wani abu ne mafi alheri sai ya ce ka yadda ba wanda za a bauta mu in ba Allah ba kuma ni dan sako ne daga gurin Allah sai ya ce wa manzan Allah wannan maganar da kake faɗa wa ya maka shaida a kanta sai manzan Allah ya ce masa tilka shajara waccan bishiyar da take bakin rani sai ya ce to ka ce ke bishiya zo annabin Allah na kiranki Wannan Allah ya kalli bishiyar ya ce mata ke bishiya zu annabin Allah na kire yana tsaye ga tayi gaba tayi baya tayi haka tayi haka ta babbabu ta janyo daga inda take ta zo ta tsaya gaban manzon Allah ta ce assalamu alaikum ya rasulullah amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai annabin Allah yace yi mata izini ta koma annabi yace koma yana kallo ta koma ba shi bane busari yake cewa ja'at li da'awatihil ashjaru sajidatan tamshi ilaiha ala saqin bila qadami كأنما سطر سطرا لما كتبت فروعها من بديء القط باللغم مثل الجمامة أن صار صائرة تكي حرا yace min gizni in maka sujjada annabi yace ai ba ai ma kowa sujjada in ba Allah yace ba ai ma kowa sujjada in ba Allah subhanahu ta'ala. akwai lokacin da wani mutum yana kiwon dabbobinsa ya kirkeci ya kawo farmaki ya kama ɗaya ya tsaya yana mamaki ya ce ikon Allah yanzu kirkeci da rana bidin tsoro ga mutum a gaban dabbobinsa ya kawo farmaki ya kama har zai gudu da abin da ya kama sai kirkecin ya tsaya sai ya ce ai ba ni ba ne abin mamaki irin ku da Allah madaukakin sarki ya turo annabi a cikin ku kun san shi kun san nasaba shi kun san gaskiya shi da amana shi kuka ta shi kirkicin ya bude baki mu mutumin magana yace ba ni bane da ne magana ya kamata in zama abun mamaki ku da Allah ya tafi mutum a cikin ku kun san shi kun san gaskiya shi da ɗabi'un shi da rukun amana shi kuma kuka ta wannan mutum